الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a waɗannan darussa masu albarka a wannan majalisi na tafsiri wanda shine majalisi na goma sha bakwai a wannan rana wacce ita ce ranar 21 ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin daidai ah, idan ba manta ba har yanzu muna nan muna suratu sham shi ina muka ga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما بناها Allah subhanahu وتعالى ta'ala cikin wannan surar ya yi rantsuwa da abubuwa guda tara, wanda farko Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da rana da kuma haskenta sai kuma ya rantsuwa da wata idan ya biyo ta sannan ya rantsuwa da sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da yini lokacin da ya zamanto ya yayi ƙasa da kuma dare idan ya zamanto cewa ya sa ƙasa ce duhu nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasu sama'i wa ma banaha wasu sama'i wa ma banaha ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana yin rantsuwa da sama wa ma banaha mana wa ma banaha a nan gurin shine wabina uha mana Allah yana rantsuwa da sama da kuma ginin ta, idan ka kalli sama da kyau za ka ga cewa yanayin yadda aka yi ginin ta, lallai gini ne wanda zai nuna maka kudura da kuma girman wanda ya yi wannan gini saboda na farko dai Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa sama babu wani turaku da suka tare wanda ba wani gini a duniya wanda aka yi shi kawai aka shimfiɗa shi a sama ba a sa mai tarke ba mai da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul ra'ad yake cewa Allahu alladhi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allah shine wanda ya halicci a sammai guda bakwai ba tare da wani turke ba tarawnaha ga ta kuna ganin ta a suratul mulk Allah subhanahu wa ta'ala ya kura mutane ko za su samu na ƙasu a sama mai da yake cewa allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa shine wanda ya halicci sammai guda bakwai wata kan wata sai ce farji ilbasar hal tara min fito ka duba da kyau in zaka ga wani na ƙasu ko wata matsala a ginin da muka yi in ma baka gani ba a farko sun marji ilbasar karrataini yan tsalibu ilai kalbasar khasi'an wa huwa hasir in baka gani ba ma ka sake duba ko za ka samu saboda haka shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake mamakin wanda suke kafircewa Allah wanda ya halitta sama kamar yadda ya faɗa a cikin suratu fusilat sannan kuma yake mamakin wanda zai yi kafirci ko yake ɗagawa alhalin kuma Allah subhanahu wata'ala ya halitta sama kuma halittar sama ya fi halitta ɗan adam kamar yadda yake cewa a suratul nazi'at a antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a kamkaha fa sawaha gata nan ya daidaita ta sannan kuma abin da zai baka mamaki duk da cewa saman nan ba wani turke da ya rike ta amma kuma Allah ya sanya tauraru masu yawan gaske a jikinta kuma bata faɗo da su ba su ma ba faɗo ba yanzu ta yaya za ka yi gini ba turke mai kyau ba ka sa mai filas masu kyau ba kuma ka ɗora mai wani abu a jiki kamar yadda Allah yake cewa walakad zayyana sama a duniya bi masadiha waj'alnaha rujuman lishayatin ka duba su kansu tauraron manya manya ne muna ganin su anana ne saboda nisan da muke da su amma suna da girma to ka duba yadda Allah subhanahu wataala ya daddora ya daddora abin na jiki saboda aka shi yasa Allah subhanahu wataala ya maimaita halittar sama a gurare da yawa a cikin alkur'ani sun fi guda goma inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal ardh Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah khalaqa as-samawati wal ard gurare da yawa huwa allazi khalaqa samawati wal ard a cikin suratul hadid Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo bayanin halittar sama a gurare da yawa saboda ɗan adam ya gane cewa mayar da shi ba zai yi wahala ba saboda duk wanda ya halicci abu ba tare da ya zamanto cewa ya kwaikwaya a wajen wani ba sannan kuma ba tare da ya dogara shi da wani abu ba wannan yake nuna cewa yana da girma na'am والأرض وما طحاها والأرض sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da da ƙasa wa ma tsahaha wa ma tsahaha ko dai ya zamanto cewa ma'anarsa ma'ana da shimfiɗa sama ko kuma ya zamanto ma'anarta da abin da ƙasan ta ƙunsa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su ne a kwana biyu kamar yadda yake cewa suratul fusilat qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa yanzu ku ne kuke kafircewa yanzu kuna kafircewa da Allah da ya halicce ƙasa a cikin yini biyu kuma kuke sanya masa kishiyoyi wannan fa wanda ya haka shine rabbul alamin shine ubangijin komai da komai da kake gani kamar yadda suke faɗa al'alam shine duk abin da ba Allah ba saboda haka yake cewa ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ili sannan Allah ya kaddara duk abin da kasar za ta kunsa yanzu duk abin da muke ci da abin da zai fito nan da shekaru masu zuwa duka Allah ya riga ya halicce su fito da su ne kawai ba a yi ba amma duka Allah ya riga ya halicce su a kwana biyu fi arba'ati ayyamin sawa al ma'ana da halittar ƙasa da kuma halittar abin da ƙasa, ta ƙunsa gaba ɗaya Allah ya yi shi ne a kwana hudu. Sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya qaw'an aw karha qalat ta'atina qa'in faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn sannan kuma Allah madaukakin sarki ya halicci ita ma sammai guda bakwai duka ya halicci su ma ayini saboda gaba ɗaya halittar nan da kake gani dukkanta da sama da ƙasa Allah madaukakin sarki ya yi ta a kwana shida ne amma yanzu idan ka ba wa kafinta abin nan gado da gado ya maka da kayan ɗaki sai a yi sati biyu ba a gama ba amma shi Allah subhanahu wata'ala duka duniya ba wai iya kuma abin da muke gani ba da abin da aka ci tun da aka halarci duniya da abin da za a ci hannun gaba duka Allah subhanahu wata'ala ya riga ya halicce su kamar yadda yake cewa a cikin suratul naziat wal arda ba'da zalika da haha sai ci akhraja minha ma'aha wa mar'aha saboda haka duka komai har abin da dabbobi za su ci Allah ya riga ya gama halittar ta tintin lokacin fito da shi ne in yayi sai a fito gwargwadon bukatar mutane kamar yadda Allah yake cewa walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard walakin yunazzilu qadarin ma yasha inda Allah ya yalwata wa mutane arziki to da sun zama azzalimai da sun yi dagawa da sun yi girman kai walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha amma Allah subhanahu wataala yana saukarwa da mutane arziki ne gwargwadon bukatarsu na'am ونفس وما سواها ونفس وما سواها الله sarki yana rantsuwa da rai wa ma sawaha wa ma anan gurin ma ma'anarta shine allazi sai ya zamanto cewa wa nafsin wallazi sawaha mana Allah subhanahu ta'ala yana rantsuwa da rai wallazi sawaha da kuma wanda ya daidaita ta wanda ya daidaita ta shine Allah kamar yadda yake cewa ya ayyuha ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayi suratin ma sha'a rakkaba saboda haka Allah subhanahu wataala shine halittan adam shi ya daidaita shi laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim tabbas mun halicci dan adam fi ahsani taqwim a mafi kyawan daidaito saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da rai wanda a wannan yana nuna mana girman ran ɗan adam da kuma mahimmancinta. فألهمها فجورها ha فألهمها فجورها وتقواها الله سبحانه وتعالى sai ya bayyana mata fujuraha mana ya nuna mata hanyar shiryarta Allah madaukakin sarki ya bayyana mata fujuraha ya bayyana mata hanyar da take tabata da kuma hanyar da take ta shirya shine ma'ana Allah maha fujuraha wa taqwaha mana Allah madaukakin sarki ya ba mutum dama yadda zai gane gaskiya ya gane kuma ɓata. saboda haka in mutum ya yin imani to shine ya ga dama saboda Allah subhanahu wataala ya riga ya bayyana duka guda biyu inna hadaina sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain na'am qad أفلح man zakkaha na'am Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qad aflaha man zakkaha duk mutumin da ya tsarkake ranshi tabbas ya samu babban rawa mutumin da ya tsarkake rai shi ya samu babban rawa a tsarkake rai yana tabbatuwa ne ta hanyar aikata ayyuka nagar waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so daga cikin ayyuka nagar waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so waɗanda suke tsarkake rai akwai sallah da kuma abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma yi umarni da su na farilla kamar yadda ya zo a cikin hadisul qudusi Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alai bawa na bai kusance ni da wani abu ba fiye da abin da na farlanta masa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba kuma yana kusanta ta da abubuwa na nafilfili har sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi idan na so shi to zan zama ni ne jinsa wanda yake ji da shi wa basaruhu alladhi yubsiru bi zan zama ganin sa wanda yake gani da shi wasu da yawa sun ɓata a wannan hadisin amma abin da hadisin yake nufi da zan zama jinsa zan zama ganinsa abin da yake nufi shine Allah subhanahu wa ta'ala zai datar da shi ta yadda ba zai ji wani abu ba sai abin da Allah yake so ba zai kalli wani abu ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so daga cikin abubuwa waɗanda mutum idan ya zamanto cewa yana aikata su zai samu tsarkakan rai A musamman abubuwa na farallai akwai sallah tun mutumin da yake kiyaye sallarsa to Allah subhanahu wa ta'ala zai zama da ransa ta zama tsarkakakkiya Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul ankabut inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar Allah madaukakin sarki yake cewa sallah tana hani daga alfasha da kuma mummuna saboda haka duk mutumin da yake yin sallah kuma yana aikata alfasha yana zina to akwai ayat tambaya a cikin sallarsa shi yasa wani mutum ya zo wajen wani malami ya ce yana so malamin ya mai fatawa zai yi zina sai malam ya ce masa ba matsala zai mai fatawa amma abin da yake so da shi shine ya zo ya yi sallah ta kwana arba'in a cikin masallacinsa saboda haka ya zo ya yi sallah ta kwana arba'in a cikin masallacinsa daga nan sai malamin ya masa ta yi to ya maganar zina da suka yi magana sai ce gaba ɗaya ya ji zinar ta fita daga zuciyarsa saboda haka in mutum yana maimaita sallah yadda ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da shi daga cikin gafalallu Allah maɗaukakin sarki zai tsarkake zuciyarsa zuciyarsa za ta zamanto tana yin haske daga cikin abubuwan da suke jawo taskiyatun nafs akwai gaskiya yana da kyau mutum ya zama mai gaskiya a cikin lamuransa a suratul tauba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqin kuma ku zamanto daga cikin waɗanda suke da gaskiya ku ji tsoron Allah ku zamanto daga cikin waɗanda suke da gaskiya don haka yana da kyau ya zamanto cewa mutum ya zamanto mai gaskiya yana da tsananin amfani mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zai faɗa ya zama gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa alaikum bisidqi fa inna sidqa hadi fa inna sidqa hadi ila albir wa inna albirra hadi ila aljanna na hore su da gaskiya saboda gaskiya tana shiryarwa zuwa ga nagarta nagarta kuma tana shiryarwa zuwa ga aljanna wala yazzalu rajulu yasduqu hatta yuktaba inda Allah siddiqan mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya har sai an rubuta shi daga cikin mutane waɗanda suke masu gaskiya a wajen Allah in mutum yana ƙarya zai zama mutumin banza a wajen mutane akwai wani dattijo da muka yi aiki da shi saboda yadda ya kware a ƙarya aka ce in dai ba cewa ya yi da kai Allah ɗaya ba ne kaka yadda da maganarsa saboda yadda ya kware a ƙarya kaga wannan musiba ce babba saboda shi ma Allah ɗayan da zai ce maka saboda dama ka riga ka san haka ne ba wai a wajen shi ka koyi wannan Allah ɗayan ba ne, saboda dama labari ne wanda kawai ta ne mana kawai ana ƙarfafa maganan ne amma ba wai don baka san maganar ba daga cikin abubuwa waɗanda suke kawo mutum ya gyara kanshi yadda ya kamata akwai mutum ya zamanto cewa yana da wadatar zuci musamman a irin wannan zamani wanda muke ciki wanda ake fama da talauci wadatar zuci shine mutum ya yadda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi na rauf mutum ya yadda da iya arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kar mutum ya dinga hange-hange Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratun nahal yana cewa man amila salihan min zakari na unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya yi aiki na gari namiji ne ko mace yana mumi yana mai ikilasi, to za mu raya shi rayuwa wasu take mai daɗi akwai hasar albasari da wasu daga cikin manyan malaman tafsiri da suka fassara shi da wadatar zuci saboda haka wadatar zuci wata taska ce mai girman gaske wacce za ta sanya maka samun jin daɗi a rayuwarka ta yau da kullum saboda haka muhammadu aminu shankiti wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da uku yake cewa na zo da wata taska daga biladun shankit mauritaniya kenan yake cewa da ƙyar ka samu wanda yake da irin wannan taska wadatar zuci tana da mahimmanci sosai kuma mutum zai ji daɗi a rayuwar shi kamar yadda imamu ahmad yake cewa babu ranar da na fi jin daɗi fiye da ranar da zan tashi ba ni da ko fiye da ranar da zan tashi ba ni da ko saboda duk ran da ya tashi ba shi da ko to a wannan ranar zai samu cikakken dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala zai samu cikakken samun tawakkali izuwa ga Allah wadatar zuci tana da mahimmanci amma wadatar zuci ta fi mahimmanci ga malami wanda yake ba da ilimi shi yasa a magabata na gari suna yawan haddatar da yaransu waƙar aliyu bin abdulaziz turjani wanda aliyu bin abdulaziz turjani ɗaya ne daga cikin magabata na gari a cikin ƙarni na hudu akwai wata waƙarsa mashahuriya da ya yi wanda a malamai suke haddatar da yaransu mu ma a lokacin da muka je madina muna aji ɗaya a 2002 akwai wani malaminmu da ya sa muka haddace waƙar amma dai na manta wasu baituttuka a ciki zuwa yanzu amma akwai baituttukan da har yanzu suna nan daga ciki yana cewa ya ƙolo na nufi kan ibadun wa inna ma ra'au rajulan an mawdi'i zulli na a jama. yake cewa suna cewa ni mutum ne wanda nake da cewa ban cika shiga cikin mutane ba yake cewa a'a sun dai ga mutumin da duk gurin wulaƙanci ba a ganinsa. sa ce, wa ma kullu barqin haliyar hali zuni wala kullu man laqaitu ardahu Ya ce, ba duk walƙiyar da ta walƙa ba ce take ɗauka hankali na ba duk mutumin da na haɗu da shi nake zaton zai ni imtani ba Ya yace walam zai hidimatar ilmi li akhduma man lakin li ukhtama ce ni ban je na yi karatu domin ya zamanto cewa ni wa wani hidima ba ni ma na yi karatu ne domin a yi min hidima ya ce walau an na ahalar ilmi sanu husanahu walau azzamu hufin nufusi la ultima ya ce inda malamai sun girmama ilimi a cikin zuciyarsu to da ilimin ya kiyaye su inda sun kiyaye ilimin to da ilimin ya kiyaye su inda sun girmama su a cikin zuciyarsu to da wannan ilimin da ya girmama su saboda haka shi yasa magabata na gara a baya suke cewa sharrul ulama man yadkhulu ala alal umara wa sharrul umara man la yadkhulu alal ulama mafi sharrin malamai shine wanda baya mafi sharrin malamai shine wanda yake zuwa wajen sarakuna da gwamnoni mana in gwamnoni sun kira su shi fadar su ko kuma kawai ya je wannan shine mafi sharran malamai mafi sharran shugabanni kuma su ne waɗanda ba sa zuwa wajen malamai saboda haka shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa sarkin garinmu yana yawan neman ya gani amma so ɗaya nake ba shi dama a shekara ya haɗu da ni amma yanzu za ka yi mamaki gwamna ya kira malamai ya awa biyar ma bai fito ba ba wanda zai tashi ya bakwara shi ne bambanci tsakanin malamai magabata da malamai na yanzu shi yasa ilimi a baya ya fi daraja fiye da yanzu saboda duk sarkin da ya ga kana durkusa mai kana zube masa to zai raina iliminka wannan shine dalilin da ya sa lokacin da imamu malik ya rubuta littafinsa na muwaɗa haruna rashid ya kira shi domin ya zo ya karantar da 'ya'yansa muhammadu amin da kuma al-ma'amun wannan littafin ya zo gida ya dinga karantar da su da imamu malik duk da ba mai kuɗi ba ne ya rubuta masa wata jumla wacce za a rubuta ta da ruwan zinare ya ce masa al'ilmu yi uta wala ya ake ilimi zuwa masa ake ba shi ke zuwa kuma ka kalla ka gani yanzu da yara da matan da za su biyo ka makaranta ka koya musu karatu da waɗanda za ka bi su gida ka koyar da su karatu wanne ya fi albarka waɗanda za su zo makaranta har ilimin sai ya fi nagarta ba wai mutuncinka ba ilimin kansa sai ya fi zama qualitative saboda an daraja shi idan aka taso aka biyo shi saboda haka shi yasa malamai na gari na baya sun kasance suna da wadatar zuci sosai ba sa yadda wani sarki ya musu kyauta wacce zai raina su a bin Abi ba akwai lokacin da ya haɗu da Suleiman bin Abdulmalik wannan ɗaya ne daga cikin halifofin daular musulunci. Kuɗinsu ya fuka kwatanta su da wani shugaban ƙasa yanzu a duniya saboda duk daulolin musulunci a tattare da su sai a karkashin su suke saboda haka ya haɗu da shi a daidai kofar ka'aba ya ce masa ya roƙe shi duk abin da yake so saboda haka sai a tsabin abira ba malami ne amma baƙi ne a makka yake yana da siffofi na muni kamar yadda suke faɗa yana da shanyayyen hannu ga cin zanzana amma ku duba ku ga darajar ilimi sai ce da suleiman bin abdulmalik ya jira shi zai shiga ya ɗawa saboda haka ya je dawafi ya fito bayan ya yi dawafi ya fito sai suleiman bin abdulmalik ya ƙara maimaita masa wannan buƙatar ya ce masa ya roƙe shi duk abin da yake so saboda haka sai a bin abi raba ya faɗa masa wata jumla wacce so da yawa idan na tuna wannan jumlar nakan yi kamar ne hawaye ko ma ne hawaye ya ce masa har na shiga ka'aba na fito ban roƙi Allah komai na duniya ba saboda haka kai ma baka kai matsayin da zan roƙe ka wani abu na duniya ba a gani irin wannan kuma haka ya faru da hisham bin abdulmalik shi ma ɗaya ne daga cikin shugabannin daular banu umayya saboda haka hisham bin abdulmalik suka haɗu da salim bin abdullahi bin umar bin khattab suka haɗu da shi a masallaci ya ce in kana da bukatu ka faɗi abin da kake so za mu maka shi salim ya ce masa ina jin kunyan na roƙi wanda ba Allah ba a masallaci saboda haka sai shan bin abdulmufini shan bin abdulmalik ya fita waje ya jira shi har ya gama abin da zai yi a masallaci don haka bayan ya fito sai ya sake maimaita masa wannan abin sai salim ya ce masa shi ya fito ma daga masallacin bai roƙi Allah wani abu ne duniya ba to da tun da bai roƙi Allah wanda yake da komai da komai ba zai roƙi muskini ɗan adam ba ala kulli hal yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske a mutum ya yi ƙoƙari ya haƙura da abin da Allah ya bashi amma yanzu a ga mutanen mu kullum kuka kullum kuka kuma gaskiya daga cikin abin da yake kawo wannan koke-koken shine saboda kasancewar ba sa karanta tarihi yanzu ba kai ne ka fi daɗewa a nan ka taɓa ganin wanda aka yi wata ɗaya ba a ɗora tukunya a gidan shi ba na to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na Aisha ta faɗa ana yin wata biyu ba a ɗora tukunya ba sai dai a ci dabino da ruwa wa ya taɓa ganin ko ya ji labari ko da a wajen kakan shi ne wani mutum wanda saboda yunwa yake ɗaura dutse a cikin shi don ya ɗan ji nauyi ya samu sa'ida abu ko kun ji labari wai ko da ma labari to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya zamanto cewa sahabbai suka kawo mai kara cewa saboda yunwa shi har suna ɗaura dutse a cikinsu nan sassalar sai ya buɗa musu cikin sai ya ɗaga masa cikin sai suka ga duwatsu guda biyu kaga wanda yake nuna maka cewa rashin karanta tarihi shi yake jawo wa mutane kuka yanzu bukarin nan da ya cika duniya rawahul bukari kalal bukari haddasa na bukari kamar yadda khatibul bagadadi ya kawo labarin tarihinsa a cikin tarihu bagadad akwai lokacin da ya tafi neman ilimi komai nashi ya ƙare har sai da ya koma yana cin ciyawa ba ya taɓa ganin wanda ya ci ciyawa tun adam ba akuya ba <laughs> <laughs> saboda yamma, to kaga idan ka kalla za a ga cewa gaskiya kukan daɗi ne kuma da rashin karanta tarihi yanzu ahalus suffa ahalus suffa waɗanda suke zaune a masallaci a nan sallallahu mafiya yawancin su ba su da kaya guda ɗaya mai kyau saboda haka ce sa nan sallallahu ya ce idan a yi ruku'u ya taso daga ruku'u to kan mata su ɗabo daga ruku'u sai maza sun gama daidaita a tsaye saboda me saboda za a ga al'aurarsu saboda aka shi sa wata rana jabir bin abdullah ya zo ya yi sallah daga shi sai kawai abin da ya daura ba komai a kafaɗan shi sai wani ya mai magana ya ce ya za a kai sallah ba karfa kafaɗa kawa ba karfa kanka ba sai ce masa inna ma fa'altu zalika liya rani ahmaqun mislu na yi ne saboda wawaye irin ka su gani yace wa ya ce maka a zamanin annabi mutum nawa ne suke da tufafi ma aslan sai ka ji mutum yanzu ya zo ya ce ma wallahi ba ni da kayan sallah ba ni da kayan sallah Ka ga sinan kayana kenan wala ba su kwaya biyar ba duk ba na shiga jama'a to ka duba ba musu addin umar lokacin da ya rasu bargo ɗaya ya bari shi ma bargon ba zai lallaɓe mai jiki ba ta haka shi aka nanaɗe shi aka karasa da ciyawa alakul hal in mutum yana karanta tarihi zai iya gane cewa mu yanzu a cikin ni'ima muke kuma mu duka a cikin wadata a cikin magabata akwai wanda suka ci bola abubuwa da yawa a saudiya an ba mu labari cewa akwai wanda suka taba cin ɗan jinjiri saboda yunwa da ta taba faruwa a saudiya wani malamin mu yake ba mu labari cewa kakannin sun ba su labari ala kulli hal magana akan tazkiyatun nafs tana da tsawo sosai insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba za mu dora daga inda muka tsaya kafin lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.